Assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuhu. A jiya ne 22 ga watan Disamba 2022 wato ranar Alhamis. ta yi Musa Kwankwaso ya jagoranci mitin tare da shugabannin jam'iyyar NNPP reshen jihar kano wato shugaban jam'iyyu na ƙananan hukumomi guda arba'in da hudu da kuma 'yan takarkaru na wannan jam'iyya da kuma masu ruwa da tsaki na wannan jam'iyya amila roth da ke garin jihar kano inda a wannan taro mai albarka muka ga mutane musamman ma 'yan takarkaru inda gano ma shugaban jam'iyya wato haruna wato umar haruna doguwa shugaban jam'iyyar da ya saba kai gwamnoni gidan gwamnati da muke sare insha allahu shi zai kai abba kabir yusuf gidan gwamnati inda magano shi kansa ma abba kabir yusuf din da kuma ɗan takarar mataimakinsa wato kamarat aminu abdulsalam dan masanin kwankwasiya da dan takarar kano ta arewa dr abi baffa bici inda muka ga dan takarar kano tsakiya wato rufa'isa na hanga dan takarar majalisar tarayya karamar hukumar dala Ali sani madakin gini ali mazaje inda muka gano ɗan takarar majalisar tarayya ƙaramar hukumar gwarzo wato abdullahi sani rogo ga nan dai da dama al'umma daban-daban masu ruwa da tsaki kowa da kowa dai na wannan jam'iyya tamu mai albarka wadda muke addu'a allah ubangiji ya ci gaba sanya mana albarka a wannan tafiya tamu ta kwankwasiya domin samarwa da al'umma sauƙin rayuwa samar masu da ci gaba domin su ji daɗin rayuwa ta yadda sai to tabbas ƙasar nan an fara demokuraɗiyya wadda al'umma suke amfana ba wai su ya kansu su shugabanni ne daga kasu sai iyalansu suke amfana ba Allah Ubangiji ya tabbatar mana da nasarori a wannan jam'iyya tamu kuma insha Allah muna da yaƙinin da yadda Allah ga baki ɗaya 'yan takarkarinmu jam'iyyar NPP musamman reshen jihar Kano duk sai sun lashe zaɓensu insha Allah saboda magana ta gaskiya APC su kansu sun san sun faɗi ba za su yi nasara ba ko kaɗan saboda duk mutum mai hankali wallahi ba zai zaɓi jam'iyyar apc ba saboda jam'iyya ce da ta gallaza a lokacin da ke kan gallaza musu allah ba mu nasara jam'iyyar npp don allah don annabi ku yi mana subscribing da lakin domin ƙara mana ƙarfin gwiwa ta kuna tv channel tamu ta manukan siya tv nnpp walwala da adalci ku yi mana subscribing domin ƙara mana ƙarfin gwiwa da kwanan tv channel tamu ta manukan siya.